wa ashahadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha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 cikin wannan littafi na adda'uwar dawa satin da ya wuce mun yi darasi a cikin fasali da yake magana akan hatsarin da saƙon allah ke da shi shine tafiyar da kunyan mutum yana daga cikin sharri na saƙon allah illa na saƙon allah shine ya tafiyar da kunyan bawan Allah ya tafiyar da kunyan bayin Allah wadda wannan kunya kaman shine controller abinda ke sarrafa imani yake ba da kariya wa imanin mutum saboda haka daga lokacin da aka rasa shi an rasa imani annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da kunya da imani suna da kyakkyawan kawance wadda ba su rabuwa a kowane lokaci idan aka ɗauke ɗaya an ɗauke ɗaya fasalinmu na yau Al-ma'asi tub ifu fil ta azimar rab sabon Allah yana raunana ganin girman Allah a zuciyar bayan Allah jama'a mun fahimta ko al-ma'asi sabon Allah ifu, fil qalbi yana raunanawa a cikin zuciyar bayin Allah ta'azimar rabb girmama Allah ganin kimar Allah ɗaya daga cikin illa da saƙon Allah ke ma mutum shine yakan raunana ya tauye ya naƙasa ganin kimar Allah a zuciyarka idan mutum zai jarabtu da saba ma Allah ɗaya daga cikin musifar da zai fada shine ba zai dinga ganin kimar Allah ba zai dinga ganin girman Allah ba ba zai dinga ganin Allah isasshe ba ne akan ya bashi umarni ko ya hannun shi idan da sabon Allah ba ta da wani illa sai wannan illan wannan kadai ai ya isa ya sa a guje masaba ma Allah haka ne ko yan uwa babu yadda za a yi mutum ya iya biyayya Allah ya ji Allah dole har sai in yana ganin girman Allah jama'a mun fahimta ganin girman Allah ganin girman Allah shine mataki na farko na mutum ya ji Allah babu yadda za'a a yi mutum ya ji tsoron Allah kuma baya ganin girman Allah baya ganin tsimar Allah jama'a mun fahimta ashe wannan cewa saba ma Allah ɗaya daga cikin illar da kullum yake maka shine tauye maka ganin girman Allah tauye maka kimar Allah kullum illar da yake maka kenan ashe sabon Allah bai yi ba bai kamata a ce wanda yayi imani da Allah ya zauna ya doge akan saba ma Allah ba jama'a mun fahimta ko ko kafirai ko mushirikai duk lokacin da kaga Allah yana ambatonsu da miyagun ayyukansu a cikin alkur'ani ɗaya daga cikin abin da Allah ke jingina musu shi ne ba su ganin kimar Allah ba su ganin girman Allah ita ce illa kafirci ba yadda za a yi mutum ya tsoro akan kafirci har sai ya zama a cikin aƙidarsa da tarbiyyarsa wallahi babu ganin girman Allah amma idan akwai ganin girman Allah ko kimar Allah duk abin da za ka yi tarayya ma Allah da shi in dai ka san Allah ka san girman Allah abin da za ka yi tarayya ma Allah za ka ga bai dace ba bai kamata wannan abin a kwatanta shi da Allah ba bai kamata a sanya shi kishiya ma Allah ba bayan Allah muna fahimta Allah a cikin alkur'ani yake cewa wa ma qadarullaha haqqa qadrihi ifqalu ma anzalallahu ala basharin min shay'in lokacin da malamin yahudawa suka yi inkarin Allah ma bai saukar da komai ma kowane manzo ba suka ce duk wani manzon da yace Allah ya aiko shi ƙarya ne ba abin da aka saukar mishi Allah yake kimar Allah ne ba su gani ba su kimanta Allah ba wa ma qadarullah hatta qadrihi ba su girmama Allah ba ba su kimanta Allah bisa cancantar da Allah ke da shi a kimanta shi ba to rashin ganin kimar Allah shi ke sa duk mutum yi waɗannan abubuwa jama'a mun fahimta ka duba suratun namli yadda Allah ya bayyanar da allantakar ga duwadda ya yarda Allah Allah ne ya yarda alkur'ani littafin Allah ne ya yarda waɗannan maganganun a cikin alkur'ani suke kuma maganar Allah ne wallahi babu yadda za a yi ya iya tarayya ba Allah Allah ya ce an man karaka samawati wal arba. wai wa ya halitti sammai da kasai ka duba zubin da Allah ya yi wa sama ka dubi zubin da Allah ya yi wa wa an min as-sama'i wa ke saukar da ruwa daga sama in ba Allah ba Allah ya ce fa'ambatana bihi hada'ika za ta hajjafin Allah ya ce mu ne muka halittu sammai da kasai Allah ya ce mu muke zubar da ruwa daga sama Allah ya ce fa'ambatana bihi hada'ika za ta hajjafin sannan sai mu tsirar da dukkan dangin lambuna Allah ya ce wadda suke fitar da tsirrai amfani masu ban sha'awa idan ka shiga lambu idan ka shiga fadama idan ka shiga cikin gona yadda ta yi banya mai kyau Allah ya ce abin sai ba ka sha'awa fa na bihi hada'ika zata jafi Allah sai ce ma kana lakum an tumbitu shajaraha Allah ya ce fa ba zai yiwu gare ku ba da ku iya ba ku tsirar da itatuwan ma'ana inda Allah zai yarjejeniya da bayi kowa ya tsirar da amfanin da yake so ya shuka a gonansa itaciyar ya tsirar da ita ma'ana idan masara da ka yi ka tsirar da itaciyar masaran Allah yake zan sa goyo wa masaran ka tsirar da dawa ko gero Allah yake zan sa zangarniya a jikin itaciyar idan mangoro ne ka tsirar da itaciyar mangoron Allah yake zan saka ƴaƴa Allah yake ko haka ba da ku iya ba sai na duk da ruwa na tsirar da amfani in saka muku goyo da amfanin da za ku ci da shi Allah sai yake a ilahum ma Allah Allah yake yanzu akwai sa'ala yanzu akwai wani abin bauta da za ku haɗa ni da shi yanzu akwai wani wadda za ku riƙe shi tare da ni akwai Allah sai ya ce balhum qaumun ya'dilun Allah ya bari mutane ne kawai da suke so su dinga daidaita Allah da wani Allah amman ja'ala al-ardha qararan Allah yake waye ya sanya wannan ƙasa tabbatacciya ga ta dukkan rayuwar bayi akan ta muke gudanarwa wa ja'ala kilalaha anhara wane ne ya tsaga wannan ƙasan ya dinga fitar da kogi kogi wannan garin a kulla musu da kogi a aga ya bi wancan garin duka domin amfanin bayi wa ja'ala lahara wasiya ya sanya duwatsu akan wannan ka duba yadda duwatsu suke a bayan ƙasa ala bainal baharai hadiza sannan ya sanya shamaki tsakanin tekuna biyu ruwan wannan bangaren bai iya garwayuwa da ruwan wannan bangaren Allah sai ki ake ma Allah Allah ya yanzu akwai wanda za ku rike tare da ni duk inda kaga mutum na shirka da Allah wallahi bai san kimar Allah bane bai san girman Allah bane amman yujibul mutarra idza da'a Allah yake wane ne ke amsa addu'ar wanda ya shiga halin kakani kai wa yakshifu su ya kuma yaye bala'i da ya afko shi wa yadda alukum ku dafa al'arbi Allah ce gashi ni nake sanya ku kalifofi a bayan ƙasa. nan ma sai ce ai ilakun ma Allah to duk inda kaga kafirci ko shirka da Allah rashin ganin kimar Allah duk wanda ya samu tarbiyya ta tauhidi wallahi ba zai shirka da Allah ba domin ɗaya daga cikin abinda za a karantar da shi a tsayar da shi akai shine a nuna mishi Allah da girman Allah baka ji annabi Nuhu ba yake ta malakum la tarjuna lillahi wa qama me yasa ba ku ganin girman Allah me yasa ku ba ku ganin kimar Allah jama'a mun fahimta ko to haka abin yake ko yan bid'a wannan idan ka dubi yan bid'a da rayuwarsu yana da wahala kaga ɗan bid'ar da yake iya kimanta Allah duk abin da zai yi zaka ga abin babu ganin girman Allah a cikin abin sukan dauka ɗaukaka darajar annabi sallallahu alaihi wa sallam a kai shi matsayin Allah kamar kimanta shi imanta shi ne iya imanta mutum kowaye imanta shi shine ka tsaye da shi a matsayi wannan shi ne ƙarshen ƙimanta. duk wanda kake so ka ƙimanta shi to ka tsaye da shi a matsayinsa duk lokacin da ka haura da shi sama da matsayinsa ka zalunce shi kuma ka ƙasƙantar da shi shi yasa da suka nemi su ɗaga darajar annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga matsayin Allah sai suka gagara tsare matsayin annabin ma gama abin fahimta tun da ba su iya tsare matsayin Allah ba shi ma ba za su iya tsare matsayinsa ba ka lura da duk yadda dan bid'a zai yi mu'amala da annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi sai ka samu akwai tauye kimar annabi a tattare da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la taquruni kama akwaratin nasara isa bin maryam annabi ya ce kar kururuta ni kar ku wuce gona da iri a kaina kamar yadda nasara suka wuce gona da iri akan annabi isa ɗanna na maryama annabi isa bai da daraja ne amma sun wuce gona da iri ko ba su wuce ba sun wuce annabi ya ce to ni kar ku kururuta ni kar mun irin abinda nasara suka ma annabi isa alaihi salatu wasalam ma mustafa ko wannan karatu da kaga muke in kana so kama kanka gata da sutura ka tsaya a matsayin in kana so ka more karatun addini kana so ka more harkar almajiranci ka tsaya a matsayinka duk yadda jama'a suka so su kururuta ka karka yadda ka kururutu duk yadda aka so a zuga ka karka zugu daga inda kai taku ɗaya sama da matsayinka wallahi ka faɗi kenan wallahi ka fadi kenan duk abin da baka iya baka ce baka iya ba idan tambaya aka maka baka santa ba ka ce bari in ba ku lamban wani malami ku tambaye shi ni ban sani ba daga ran da ka kuskura ka wuce wannan matsayin na daga cikin abin da ke kada harkan almajirancin almajiri shine tsallake matsayinka kai ai ka san matsayin karatunka to ka tsaya a wajen duk abin da ya wuce gun kar ka yadda ka wuce in kana so ka maka sutura abin da ka sani ka faɗa abin da ka sani ka koyar abin da baka sani ba ka ja hannu ka kani, ka san daga cikin abin da da yawa daga cikin malamai har almajirai ba su fahimta ba shi karatu duk basiranka musulunci baka isa ka sa mishi abin da ba nashi ba kun gane magana yanzu inda zan amsa fatawa a nan ba daidai ba ce wallahi musulunci sai ya yi aman fatawa ka gani ma musu duk ba ka isa ka tilasta wa musulunci ya karɓi wani ra'ayin da ba na musulunci bane saboda ka duk yadda kake gani ka za ka ba da fatawa a karɓa a karɓa wallahi wata ran duk abin da ka faɗa ba didin ba sai musulunci ya rere ya yi amansa a waje ba zai karɓa ba wahalar da kai kawai da yi in baka sani ba kawai baka sani ba in ka sani ka amsa gurgudun abin da ka sani idan abin da ka sani ya bayyana kuskure za ka samu lada sannan dai musulunci zai amayar da shi ko dan Allah ka bada fatawar in ba haka bane a musulunci sai musulunci ya amayar da shi to a kenan kaga ka bata lokacin ka ne saboda ka abinda baka da ilimi akai kar ka shiga mishi idan ka tsaya a matsayinka za ka more harkar ilimi jama'a mun fahimta to rashin ganin kimar Allah ke sa ka yi fatawa da baka santa ba ka san wani kusa ya yi fatawar sai ya sake buga waya sai an mun tambaya na ba da amsa amma dai ina so in ƙara jaddada ta a ah, to kai baka gama jaddada ta baka kasance ta jama'a mun fahimta ai lokacin da zaka yi fatawa ibn al-qayyim ya rubuta littafin kutum da guda ilamul muwaqqi'ina ar-rabbil alamin duk lokacin da kai fatawa kai signing ne ma Allah mutane ne suke so su ji yaya abu kaza yake a wajen Allah sai kace kaza ne to kuma sai aka samu dikake ne kai in kana ganin kimar Allah ya kamata ka amsa fatawa abinda Allah ke nufi da bikake jama'a mun fahimta to ɗaya daga cikin illa illa illa ta saba ma Allah illa ta saba ma Allah shine tafiyar da ganin girman Allah malami ce wa min uqubati dhunub yana daga cikin uqubobi na zunubai yana daga cikin ukubobi na saba ma Allah ma'ana yana daga cikin azabar da saƙon Allah za ta ma bawa annaha tub'ifu fil qalbi takan raunana a cikin zuciya ta azimar rab jalla jalaluhu girmama Allah mai girma da ɗaukaka ɗaya daga cikin illa na saƙon Allah shine kullum in da ka saba ma Allah wannan sabon Allah na tafiyar da ganin girman Allah a ranka la hawla wala quwwata illa duk lokacin da zaka saba ma Allah wannan sabon Allah sai ya tafiyar maka da ganin girman Allah ganin kimar Allah malam yake wa tuqif wa qarahu fi qalbi al-abd wala budda yakan tafiyar da ganin kimar Allah ba makawa jama'a mun fahimta ai ne Allah yake cewa inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu fete wa tuwaqqiruhu wa tuwaqqiruhu bi ma'ana wa tu'azzimuhu ku girmama manzan Allah at-tawqir huwa at-ta'zim wa tut'i wa Hufi, fi qalbi al budda wannan sabon Allah yana tafiyar da ganin kimar Allah a zuciyar bawa wala budda malam yace ba makawa in dai sabon Allah ne sai ya tafiyar maka da ganin girman Allah wannan ba makawa ku ji sai malam yace sha'a am aba ya so ko yaki mai sabon Allah ko yana so ko baya so in dai zai zauna masakon Allah to wannan sabon Allah sai ya tafiyar mishi da ganin girman Allah malam za a zo a waye gari mahalicinka ne wanda ya halicce ka ne duk abin da kake bukata a duniya a wajensa ne komai na naka makomarta a wajensa ne amma ba shi da kimar da zai hana ka koya saka rayuwa ai an yasa to malam ɗaya daga cikin illar sabon Allah tafiyar maka da ganin kimar Allah tafiyar maka da ganin girman mahalicinka malam yake wa tub'ifu wa qarahu fi qalbi al-abdi wa la budda sabon Allah yana raunana girman Allah darajar Allah fi qalbi al-abdi a zuciyar bawa wala budda kuma ba matawa mutum sai ya gamu da wannan bala'in sha'a ya so am aba ko ya ƙi sabon Allah zai tafiyar mishi da ganin girman Allah walau ta makana wa ƙarar lahi walau wa ƙarun lahi idan da ƙiman Allah ya tabbata wa azamatuhu girman Allah ya tabbata fi qalbil abdi a zuciyar bawa lama ta jarra alama asihi da bai tsaurin ido na saba ma Allah jama'a mun fahimta malam yake walau wa ƙarun lahi wa azmatuhu fi ƙalbil abdi idan da kimar Allah girman Allah darajar Allah ta samu gindin zama a zuciyar bawa ta samu wajen zama a zuciyar bawa lamata jarra alama a fili da bawa ba zai bushe ido ne ta saba mu Allah ba abinda ke sa yake jara'a yake tsaurin ido wajen saba wa mahalicinsa girman Allah da ganin kimar Allah ne bai tabbata mishi a cikin zuciyarsa ba jama'a mun fahimta ka kalli yadda abin yake a cikin alkur'ani a cikin alkur'ani Allah yake ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah innamal kamru wal maisir Allah yake iyakar giya da tata abinda ke tattare da giya da tata wal ansabu wal azlam da hidimar gumaka da ɗaukan sa'a ta hanyar tamfe-tamfe rijisun min amali shaitan Allah yake duka kazanta ne dauda ne daga cikin ayyukan shaidan sai yake fajitan libuhu Allah yake kaura sai mu wannan abu la'allakum tuflihun Allah yake in kun yi haka za ku rabauta kamar wani ne yake to Allah mu bara mu bari ba sai ka kawo mana dalili sai inna ma yuridu shaytanu iyakar abin da ke nufi ya kai ku gidan giya ya kai ku wajen tata an yuke a bainakumul adawata wani bagaba abin da yake so ya dinga haddasa gaba da kiyayya a tsakaninku fil kamri wal a cikin al'amarin giya da tata sudda kuma an zikrillahi wa an sala so yake ya canje ku daga ambaton Allah kyautata alaƙa da Allah so yake ya kange ku ga barin sallah sai yake fa hal antum muntahun ina dai wannan a cikin alqur'ani ne Allah ne ya kira masu imani yace bari to wani a gidan giyan yake tildown yana ganin kimar wanda ya wannan magana a wata aya Allah yake cewa wala taqrabu zina Allah yake kar ku kusanci zina kar ku kusanci zina wannan fa Allah ne yace kar a kusanci zina me yasa yace innahu kana fahishatan wa sa'a sabila alfasha ce ya munana mutum ya dauki hanyar zina yace ita ce to wani a dakin karo yake kwana yana ganin kimar ne wannan magana to malam shine yace cewa walau tamakkana wa qarullahi wa azmatuhu fi qalbi abdi idan da girman Allah idan da kimar Allah ya tabbata a zuciyar bawa lamata jarra alama a da bai yi tsaurin ido ya yake afka masaɗa ma Allah ba wa rubama muktar malam yake yi sau da yawa mai ruduwa yakan rudu mun gane ko wani kuma shubuha ce ake zuwa mishi shi ko ya zo ko ya zo shi da ita ko shi ɗan ya zo ya saƙa mishi wa rubama muktar wani wadda ya ya yakan ruɗe, sai ya wakala sai ya ce innama ya hamilu ne alal ma'afi ai abin da ke sa ni nake zakke wa saƙon Allah husnul raja shine kyakkyawan fata ai wallahu gafurur rahim sai ce shi abin da yake sa shi yake zakke masaba ma Allah shine yana da kyakkyawan fata a wajen Allah Allah ai mai gafara ne Allah ai mai jin kai ne idan aka ce yau wani mai doka zai yi doka kaddara mahaifinka ne kaddara malaminka ne kaddara duk wani wanda kake ganin kimar zai yi doka ya ce ma karka yi to amma ka san yana da afuwa to dan yana da afuwa duk abin da ya ce ma kai ka ki kai wannan kana ganin kimar sa jama'a mun fahimta ga mai ganin kimar Allah bari in ba ku misali yin laifi yin laifi ba laifin ne kaɗai matsala ba tana alaka kuma da wa aka ma laifin yanzu idan da abokinka kuna taɗi da shi sai ya faɗi wata magana da baka ji daɗi ba sai ka ɗaga hannu ka nuna shi sai ka taimishi karka sake idan da zai hayayya koransa ya ɓace. idan muka zo muka tambaya me faru sai kace ya nuna mun yatsa ne ya ce kar na saki sai ce don Allah sai hakuri nuna yatsa wani abu ne to amma nuna ma abokinka yatsa daidai ne da nuna wa babanka yatsa alright amma dai ai yatsa aka nuna kenan ba nuna yatsar ita ce matsala ba mawa aka nuna wa tana alaka da fitilar da zaka shiga ciki saboda ka annabi yake cewa al alayya laysa ka kadibin ala adi annabi yace yi mun ƙarya ba daidai yake da ma sauran fararen hula ƙarya ba ba daidai yake da ma sauran mutane ƙarya ba yi ma annabi ƙarya ba ɗaya yake da kamun ƙarya ko kama wani ƙarya ba ashe kenan duka ƙarya ne amma fitina mafi girma yana alaƙa kuma dawa aka ma ƙarya jama'a mun fahimta saboda ka shi mai ganin ƙimar Allah yadda yake mu'amala da abin da Allah ya shar'anta mishi mu'amala ce ta musamman saboda haka malam yace wa qala zai ce innama yahmiluni ala al-ma'asi abin da ya dauke ni zuwa ga waɗannan saba ma Allah husnul raja shine kyakkyawan fata wa qam'i fi da kuma kwadayina wajen afuwar Allah cikin afuwar Allah la dha'afu azamatihi fi qalbi la la dha'afa la da'afu azamatihi fi qalbi ba wai raunin ganin girman Allah ne a raina ba a'a kwadayin rahama da afuwa ce ta sa nake saba mishi kun gane magana wanda yake haka yana ganin kimar wanda yayi dokokin baya gani wa haza min mugalaqatin naf mala yake to duk wanda yake jin haka a ransa yake saba ma Allah abinda ya taka wallahu gafurur rahim to wannan yana daga cikin shiriri ta da ɗimuwa da rai ke saƙa wa mutum domin taɓatar da shi ba Allah ya ce innan nafsa amma bi su'i ba lalle rai tana tsananin umarni da mummunan aiki malam yake to wannan tunanin yana daga cikin wannan saƙawa da rai take ma mutum na mummunan aiki da saƙa mishi abin da zai taɓar da shi fa inna azamata Allah ta'ala wa hu lalle girman Allah daukakar Allah fi kalbin abdi a zuciyar bawa ta ta ta'zima hurumatihi yakan hukunta girmama hurumomin Allah Allahu akbar idan kana ganin kimar mutum idan an ce abu kaza ma nashi ne sai kaga abin na da kima idan kana ganin kimar mutum in an ce abu kaza ma nashi ne sai ka ga abun da kima idan an ce wane yana da kima abunka to sai ka duk abin sai ka ɗauki tawul da wani abu sai kaje kana goge mishi takalminsa kana goge mishi motarsa ai ba don kimar takalmin ba ne sai dai mai takalmin ko mai motar yana da kima ne abunka to idan mutum yana ganin kimar Allah duka dokokin Allah sukan yi kima abun amma ya ce Allah na da kima abunsa amma dokokin Allah ba su da kima a gunsa ƙarya yake Allah ya ce wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub sha'air Allah sha'air zalli ne na sha'ira wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub wa man yu'azzim hurumat Allah fa huwa khairul lah saboda haka malamin ce Fa'inna inna azamatallahi ta'ala wa jalalahu girman Allah daukakar Allah fi kalbin abdi a cikin zuciyar bawa ta kasabi ta azima wannan yakan sa takan hukunta girmama hurmoni na Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'zimu hurmatihi girmama hurmoni kuma na Allah ta hulu bainahu wa bainar zunub takan sha makance tsakaninsa da saba ma Allah idan ka zo kaga wannan abu laifi ne wannan abu laifi ne sai ka tuna Allah ne ya ce karkai. tun tunda Allah ne ya hana tunda Allah ne ya yi umarni da kaza wannan kan sa ka kimanta wannan abu. to wannan kuma in ka kimanta ai zai hana ka taka dokokinsa amma ka zo kana taka dokokinsa ka ce saboda shi mai gafara ne babu ruwanka da dokar kawai kana jiran gafarar ne to kuma fa gafaran duk fa inda ka samu maganar gafaran ne za ka samu ya duru bai da targibi wa tarhib nabbi ibadi anni an al-ghafuru rahim sai ce wa anna azabi huwa al-azabul alim gafir zambi wa qabil tawbi sai ce shadidul iqab malam yace wal mutajarri'una ala ma'asihi waɗanda suke bushe ido su afka akan kan sabon Allah waɗanda suke tsageranci su rufe ido su afka wa sabon Allah ma qadarullah haqqa qadrihi ba su ƙimanta Allah yadda Allah ya tantance a kimanta shi ba wa kaifa ya qadirhu haqqa qadrihi yaya ma bawa zai ƙimanta Allah ya ƙaddara Allah yadda Allah ya kamata a kimanta shi aw yu'azzimuhu wa yukabbiruhu ko ya girmama shi ya ɗaukaka shi wa yarju wa ƙarahu yayi fatan rahama daga Allah yayi fatan alkhairin Allah yayi fatan sakamako a wajen Allah wayu jillahu ya ɗaukaka shi man yahunu alaihi amruhu wa nahyuhu wadda kuma umarninsa da haninsa ya zan banza a wajensa zai yiwu ba zai taɓa yiwa ba duk wanda kaga ana kiyaye dokokinsa saboda matsayinsa amma wanda aka mai da dokokinsa banza ƙarya ne a ce kuma an ɗauke shi da kima mun gane ko malam ya ce wayya ya zai yiwu wadda yake kimanta Allah iyaka au yu azimuhu wa yukabbiruhu wa yarju wa qarahu wa yujillahu yana ɗaukaka Allah na girmama Allah ya zam man yahunu alayhi amruhu wa nahyuhu kuma ya zam umurnin Allah da hanin Allah ya zama shirme a wajensa mala ce ba zai taɓa yiwuwa ba kaga min an halil mahal mala yace wannan yana daga cikin abun da ba zai taɓu ba wa'insu dokoki ne na wadda ka yarda na da kima abunka amma kana taka su mala ce wannan an halil mahal idan akwai abun da ba zai yiwu ba to wannan ne mafi rashin yiwuwan ba zai yiwu ba wa abyan al-batil shine mafi bayyanan ƙarya ka ce za ka taka dokokin wadda yake da kima abinka wannan ba zai yiwu ba ko kuna ganin zai yiwu ne yanwa ba zai yiwu ba saboda ka yanzu idan da za a samu saɓani tsakanin mutane biyu wannan ya zo a ce ka yi haƙuri malam kaza kaza za ana ba da haƙuri wadda ke da kima abinka ya zo ta kai haƙuri sai yi haƙuri ai ka yi haƙurin ne saboda matsayinsa amma yanzu ya ce yi haƙuri ka ce ba dan yi haƙurin ba kuma ka koma jebe ka ce shi ya fi kowa kima abin ai ƙarya ne ai ne ɗan uwa mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah mu kimanta Allah yahudawa rashin kimanta Allah ya kai su matsayin da ya kai su nasara rashin kimanta Allah ya kai su inda ya kai su ‘yan bidi'a rashin kimanta Allah ya kai su inda ya kai su mu ji tsoron Allah mu kimanta Allah mu girmama Allah malam ya ce wa kafa bil'afi uquba ya isa horo wa mai saba ma Allah an yazma illa min qalbihi ta'zimul lahi jalla jalalu la hawla wala quwwata illa billah malan yace ya isa uquba ga mai saba ma Allah ya isa punishment wa mai saba ma Allah an yazma illa min qalbihi ta'zimul lahi jalla jalaluhu a ce girmama Allah na rugujewa a zuciya ya isa hukuba a ce kai horon da aka maka kawai Allah ne baka ganin girmansa ya isa horo ko bai isa ba malam ya isa horo a ce kai a rayuwarka Allah ne kai baka ganin kimar Allah Allah ne kai baka ganin girman Allah malam ce ya isa horo inda za a ce mai saba ma Allah babu wani horo da za a mishi sai kawai tafiyar da girman Allah a zuciyarsa ai yayi asara in ba ka ga kimar Allah ba duwada wanda ka ga kimar sa ai kimar banza ka gani malam yace wa ta'zimu hurumatihi da kuma girmama hurmomin Allah wa yahunu alaihi haqquhu kuma yayi sauki gare shi ya zama banza gare shi hakokin Allah subhanahu wa ta'ala malam yace wannan ayyadi ta ukuba a ce girman Allah yana rugujewa a zuciyarka ta'zimu hurumatihi girmama hurumin Allah kai na tafiya ga barin zuciyarka wai yahunu ya haqquhu haƙƙokin Allah baka dauke su komai ba wannan ya isa uku ba malam yace wa min ba'di uqubati hada yana daga cikin sashin ukubobin wannan koro wannan rashin ganin girman Allah saƙon Allah an yarfa Allahu azza wa jalla mahabatahu min qulubil khalqi shine Allah ya dauke kwarjininka da kimarka a zukatan halittu jama'a mun gani yana daga cikin ukuba da Allah subhanahu wata'ala ke yi wa bawa sanadiyar sabon Allah sai ya dauke kimarka a zukatan bayin Allah jama'a mun fahimta a ƙarya ne baka kimanta Allah ba Allah kuma ya bar bayinsa su kimanta ka wannan kai ma ka san ai ba zai yi ba baka kimanta shi ba baka girmama shi ba shi kuma ya bar bayinka su kimanta ka ya bar bayinsa su kimanta ka wannan baya ne wannan baya yiwa ku dubi mulki irin na fir'auna Allah ya kance wa fir'aunu zul autad al autad jam'i ne na wata shine filan turaka mulki ya tafi yayi karfi amma inda za ku gane fir'auna hatta mutanen da suke tare da shi bai da kima a gunsu domin duk wanda yake da bukata zai yi ta bin protocol ne yayi da a yi ya ga yan da sauransu toron da ya zo yake so ya kalubalanci annabi musa to yau kuma yana da bukatan bokaye da aka zo aka yi yarjejeniya sai suka ce mishi a inna lana la'ajaran in kunna na hannun galibu. yan akwai wani sakamako da aka ajiye mana yana da kima a gunsu ba zai yi ba in baka kimanta Allah ba za ka yi kima ba innahu la yuzillu man walait wala yuzu man adaita wadda ka jibance shi baya daidaitewa wadda kuma ka daidaitar da shi kai watsi da shi baya daukaka baya samun karanci baya samun izza malam yace wa min uqubati hada yana daga cikin uqubobin wannan ababan da muka ambata an yarfa Allahu azza wa jalla mahabatahu min qulubil karki shine Allah sai ya dauke kwarjininsa darajarsa a zukatan bayin Allah wa yahunu alaihim sai ya zama ya zama banza a wajensu wa yastakifuna bihi sai su dauke shi sokoko ba shi da kima ba shi da nauyi kama hana alaihi amruhu wasta kafa bihi kamar yadda umarnin Allah ya yi sako-sako a hannunsa ya yi sake ya yi sakaci da wannan umarnin Allah to haka bayan Allah shi ma da su ɗauke shi jama'a mun fahimta? aljaza'u min jinsi al'amal yadda ya yi sakaci da dokokin Allah yadda ya yi watsi da umarnin Allah yadda bai ɗauki umarnin Allah hani da Allah ya yi a bakin komai ba to haka bayin Allah za su ɗauke shi fa ala qadri mahabbatil abdi lillahi yuhibbuhu an-nas Allahu akbar gurgudun yadda mutum ke son Allah gurgudun yadda Allah ke barin bayin Allah ta so shi wata rana wani ya tambayi Abdullahi dan Abbas yace Allah gafarta mana ni yayi zan yi in gane matsayina ne a wajen Allah yace ai yana da sauki yace ai ba wani calculation da yafi amsan yafi saukin fitowa ma nan wannan yace in kana so ka gane matsayin Allah a gunka kai ka duba me matsayin Allah a wajen ka kun gane in kana so ka gane matsayinka a wajen Allah to kai ka dubi yaya matsayin Allah kai a gunka da ba yace fakuruni akurku in kana so ka gane kai yaya matsayinka abun Allah ka duba kai yaya matsayin Allah ka, ba shi kenan ba malam ya ce fa'ala ƙadri muhabbatul abdi muhabbatul abdi lillahi yuhibbuhun nas gwargwadon yadda bawa ke son Allah gwargwadon yadda mutane da so shi wa ala qadri kawfihi min Allah gurgudun tsoron ta ga Allah ya kafu hulqal gurgudun yadda kuma zai kwardini a wajen mutane jama'a mun fahimta wa ala qadri ta'zimihi lillahi gurgudun girmamawarsa ga Allah imanta Allah wa hurmatihi gurgudun girmama hurumomin Allah yu'azzimuhu an-nas to gurgudai da mutane shi ma za su girmama shi mun je da lissafin yake ake shi ya sa 'yan siyasanmu suke shan wahala shi ya sa 'yan siyasanmu suke shan wahala babu yadda za a yi kai ba ka kimanta Allah ba ka kimanta shari'ar Allah ba mutane su kimanta ka lissafin da zai ba ka amsa ne ke ba zai taɓa yiwa ba an in ba ka ji tsoron Allah ba kai Allah zai ji tsoron ka ne bayin nan ba bayin Allah ka faɗi yadda za su bi ka kai baka bi Allah ba zai yi ba lissafin ba zai da wannan amsan ba ba a halatta wa talakawa su yi kuruji ma shugabansu ba amma dai kuma ba zai yi ba idan ka dubi waɗanda suka gabata 'yan siyasa ne masu iko ne irin su sardauna irin su tafawa ɓalewa a babi na misali wani me sa sardaunan nan ya kama zukatan mutane kana tsammanin don ya taba rike gwamnan arewa ne to ai a arewan akwai wadda shugaban kasa ma ya rike me yasa wai bai yi kima irin sardauna ba kana jin sardauna ya zama sardauna ne don shi sardaunan sakwata ne ai akwai masu sarautan ma akwai ko babu wai me yasa ba su zama irin sardauna ba saboda sardauna al'ummar ita ce damuwa ka je ka ga gidan da sardauna ya bari ka ga ɗan kansila ɗan kansila gidansa ya fi wannan gidan ka je kaga gidan da ka ba ɓalewan ya bari gwargwadon alkhairinka gwargwadon yadda Allah zai sanya albarka a rayuwarka haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan Allah yana son bawa sai ya gaya wa mala'ika jibril ya ce mishi ina son wani kai ma ka so shi sai ya so shi mala'ika jibril sai ya iso da saƙon cikin dukkan mala'ikun Allah Allah yana son wani kuma ku so shi sai su fara son shi sai a saukar mishi da karbuwa a zukatan bayan Allah jama'a kun gani shi karbuwan daga sama ake jono shi ba kudi ne da zaka bayar zai bayar sa ba Allah ya ce ba annabi lau'an anfaqta ma fil jami'an ma allafta na qulubihim Allah yana gaya ma annabi sabansa wallazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim sai ta mishi law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim idan kana so ka gane kai ne yalla koi ko ba kai bane yalla koi ka bari sai ka sauka a kujerar kudin kan su ne yalla koi kujerar ita ce yalla koi ba kai bane daga ran da ka bar kan kujeran kowannan kudin ya kare to ka nemi kima ta hanyar kai ne kake da kimar kar a ce kujera ce ta baka kima ko kudi ne baka kima ran da babu su ba za ka yi kima ba kar ka nemi kima ta hanyar ofis a ce ofis ne ya baka kima ran da ba ofis babu kima ka nemi kima saboda kirkinka da ɗabi'unka da alkhairinka duk inda kake kana tafi da kimarka kar a ce in ka bar ma'aikata ka za ka koma ko ka baka da kima irin wannan kiman su su dauna suka nema jama'a mu da? saboda ka bayi bayin Allah ne zuciya kuma zuciya zuciya zuciya tana hannun Allah ne haka annabi yake baina usba'in min asabi'ir rahman zamu zo mu karanta nan gaba kadan shi ne sabon Allah Allah kan hada shi fada ma da zuciyarsa shi kansa ya tsari kansa shi kansa ya dinga jin bayi jin daɗin kansa haka ne Allah ya samu dace malam yace wa ala qadri kawfihi min Allah gwargwadon tsoron allahn bawa ya kafu hulkar to gwargwadon kuma yadda mutane za su kimanta shi su ji maganarsa wa ala ka ta'zimihi lillah gwargwadon girmama wasa ga Allah wa hurumatini da hurumomin Allah yu'azzimuhu an wannan gwargwadon yadda mutane da su girmama shi ashe kenan dukkan wannan abun yana alaka da alakar bawa da Allah ne mun gane ko kasan wani yana ganin kamar zai iya wayo wa Allah ko wa shari'ar Allah a ibn al-qayyim yana cewa zunubul khalawa aslu asbab intikal wa ta'atul khalawa min asli asbabin sabat ka ɓuya ka saba ma Allah shi ne asalin asalin sababin ka lalace ka ɗaiɗe jama'a mun gani? in uwa kamar ba ku gane ba wato in kana so ka yi ƙima ka yi daraja ka yi ƙima a wajen bayan Allah kar ka ɗauka ta iya bayani ne ko jan aya ko hadisi ne ka kiyayi saba ma Allah in za ka fake ka saba ma Allah wallahi sai ya watsa ka sai ya tarwata ka domin kai baka da dabarar da zaka yi bayan Allah ibnul qayyim karkashin wannan yake cewa to ka sani ka buya ka saba ma Allah don kana ganin ba a ganin ka shine asali tushe na mutum ya koma ruwa na mutum ya koma baya sannan yace kuma ka yi wa Allah da'a a boye bariya tsakaninka da Allah shi ne asali na ka samu tabbatuwa a rayuwa jama'a mun fahimta? asali na ka samu tabbatuwa akan al'amuranka tabbatuwa kan imani tabbatuwa akan ayyukan alkhairi wallahi malam yana da alaƙa da yin aiki don Allah in kana mummunan aiki don kana ganin ba a gani mai ɗaukakawan mai kaskantarwan yu'izzu man sha'u wa yudhillu man sha'u shi yana gani kuma shi bayi bukatar sai mutane sun zo sun ce mishi kayi tukurme ga kayi Allah ya samu dace malam ce wa kaifa yantahiku Abdul hurumatillah yaya bawa ta yayabawa bawa zai ta hurumomin Allah wa yatma Allah yantahikan nasu hurumati shi kuma ya ji a ransa yana kwaɗayin kar mutane su keta mai huruminsa jama'a muna fahimtar a da zai yi ba in kana ganin da lissafin zai ba da wannan amsar ma da yake ba zai yi ba malam yace wa kaifa yantahiku yantahiku abdun hurumatillah sai ya bawa zai cecce ta hurumomin Allah ya cecce ta dokokin Allah ya tsallake dokokin Allah wa ya Allah yantahikan nasu hurumatihi shi kuma yayi kwadayin kar a cecce ta nashi am kaifa yahunu alaihi haqqullah ko kuma ta yaya haƙƙokin Allah za su yi sako-sako a gunsa ba su da kima ba su da daraja walayu yuhawwinuhu wala yuhawwinuhu Allah ala Allah kuma bai walakantar da shi abun mutane ba mala yace ta yaya haka zai faru ta yaya haka zai faru jama'a mun fahimta An kaifa yahunu alaihi haqqullah ko kuma ta yaya hakkin Allah zai yi rauni a hannunsa hakkin Allah bayi da daraja bayi da kima a gunsa walayu yuhawwinuhu Allah alannas Allah kuma bai kaskantar da shi a wajen mutane ba ba zai yi ba saboda ka wani alkhairin ne zai ɗauka ya bayar alkhairin ne sai ce bari mu ma mu je mu karɓi namu jama'a mun gane kawo alkhairin zai yi amma alkhairin ma bai da kima to Allah ya kifir Allah ya kifir ya kimanta ya bar kimar wanda ke saba mishi an kaifa yastakifu bi ma'asillah ko kuma ta yaya bawa zai ɗauki saƙon Allah ba komai ba wala yadda kifu bihil kalku sannan kuma halittu ba za su ɗauke shi ba komai ba mana yake ta yaya shi ya ɗauki wadda dokoki saƙon Allah ba komai ba ne yanzu nan zai zai abka ba saƙon Allah ta kotu ne to amma kuma mana yake wai ta yaya wala yadda kifu bihil kalku shi kuma mutane ba za su ɗauke shi suka-suka ba da nauyi ba hala ai ba zai yi ba zai yi wa kan ashara subhanahu ila hada fi kitabihi hakika Allah yayi ishara zuwa ga haka a cikin littafinsa inda zikiri uqubati dhunub wajen ambatan uqubobi horo horo na zunubai ma'ana azabar da zunubai suke ɗanɗana wa bayi wa annahu kafa. arbabi habi ma kasar ne wa malakun fil munafiqina ko fi ataini wallahu arkasahum fi bima bi. bima kasabu saboda laifin da arkasa arbabiha bima kasar. Allah ya ya mai da su baya ya dankwafar da su saboda ne abin ayyukan su ga suna Qur'ani Allah ya bada labarin. mutum ne zai yi yunkurin yana so ya cimma abin da yake so ya cimma Allah ya ne da shi ba kuma bukata ba za ta biya kuma bukata ba za ta biya wa gaffa ala qulubihim ya rurrufe kan zukatansu abinda suke so su cimma Allah sai ya yi atakin din abubuwa ba zai yi ba ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba duk abin da kaga ya yiwu ya yiwu ne da izinin Allah duk abin da kaga ya yiwu ya yiwu ne da izinin Allah ba wani wanda ya isa ya bi ta bayan gida ya iyar maka da wani nufinka ba zai yiwu ba fa a alaiha da dhunubi Allah sai ya rufe kan zukatan saboda zunubai duk wadda kaga ya samu matsala duk wadda kaji ya samu matsala a ƙor'ani ko a sunna ko a sunnar rayuwa ce da muke ciki za ka samu laifi ne laifi ne duk ka ji an ce al'umma kaza an halakar da ita an mata azaba an kifar da ita an mata kaza sababin laifi ne laifi ne laifi ne wa annahu nasiyahum kama da su? Allah ya yi watsi da su ya manta da su kamar yadda suka mance da shi Allah ai bai mantuwa ko to idan ka ji an ce Allah ya manta da wani ma'ana ya share shi Wakilal yauma nan sakun kama na cikin da ka'a yau kuma haɗa, za a je filin kiyama ne a tsaye da mujurmai Allah sai su to a yau zan mance da ku kana jin zai mance da su ne bai san su ba a aiwa ma kana rabbuka nasiya Allah bai mantuwa Allah bai mantuwa ilmu ha inda rabbi la yadillu rabbi wa la yansa to ko mu ma muna amfani da wannan usulobi wanda ko ya bugo mu ya yana tambayan kai ita kai Allah manta da shi to kana nufin wai ayi deleting din sa a memory ne ina da ayi watsi da shi ne to Allah yakan ga mutum haka a ranar kiyama qala kadhalika atatka ayatuna fa nasitaha wa yau ma tun sa. amin wa annahu nasiyahum kama su Allah zai mance da su yadda suka mance da shi wa ahanahum kama a ahanu dinahu zai walakantar da su yadda suka walakantar da shi da addinin wannan fa addini wannan addini amana ne a wuyan mu duka amana ne a wuyan mu wallahi kowa sai an tambaye shi wani hidima yi wa ake amana ne inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha Allah sai wa hamalaha al-insan ina ciki wa hamalaha al-insan kana ciki wa hamalaha al-insan duka kowa na ciki wa hamalaha al-insan wa bayya'ahum kama bayya'u amrahu Allah zai tozartar da su ya walakantar da su kamar yadda suka walakantar da umarninsa suka tozarta al'amuran. ai shine ne yake cewa in yansurukumullahu fala galiba lakum sai ce wa in yakzulkum yakzulkum shine in yake tare kanku faman dal ladhi yansurukum min ba'di wai Allah in yayi watsi da kai wai zai kai bakonka babu <coughs> duk abin da ka gana faruwar nan subsidi ne aka sa maka eh ba wai hakkin ka bane a baka a baka da wani hakki akan Allah rahama ce falala ce tallafi kawai aka maka sai ta to idan nauyi watsi da kai na fita ka, Allah ya wai zai taimake ka akwai babu babu amin wa a ahanahum a hannu dinahu wa bayya'ahum kama bayya'u amrahu wa li hadha qala ta'ala fi fi ayati sujud al makhluqat lahu Allah ya saboda haka wa li hadha qala ta'ala saboda haka Allah sai yake fi fi ayati sujud al makhluqat lahu cikin ayar da ta yi magana akan sujudan halittu gare shi sai ce wa man yuhini Allah fa ma lahu min mukrim duk wanda Allah ya wanka ya da shi ya maida da shi banza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 Allah ya ce in Allah ya da mutum banza ba wanda ya isa ya da shi wani dole ko ɗanka ne kai ma a bandan da a banzan za ka yi ta kallon haka ne shi ne izu man ya sha'u wai zillu man ya sha Allah malam ya ce fa innahum lamma hana alaihim as-sujud lahu lokacin da ya walakanta gare su yin sujuda gare shi wasta kafu aka haka ne ko suka yi sako-sako da yin sujuda ga Allah walam yaf'aluhu basu aikata ba ahanahumullahu Allah sai ya walakantar da su falam yakul lahum min mukrim sai ya zamba su da wani mai girmamawa ko mai kimantawa ba'da an ahanahumullah bayan Allah ya walakantar da su wa man wa man za yukrim man ahanahu Allah wai wane ne zai iya ƙimanta wadda Allah ya walakantar da shi akwai babu aw yuhinu man akramahu Allah ko kuma ya iya walakanta wadda Allah ya karrama shi akwai da zai iya walakantar da shi ya mai da shi banza to bayan Allah abinda wannan fasali ke isar mana shine cewa sa'a Allah ɗaya daga cikin illa da yake ma mutum Shi shine yakan tafiyar mishi da girman Allah to kuma idan girman Allah ya bar zuciyar mutum kimanta Allah ya bar zuciyar mutum to abinda Allah ke shi ne kuma sai ya saka mishi da irin abin da ya yi wa Allah na walakantar da dokokin Allah rashin ganin kimar Allah to sai zama shi ma kimarsa da mutuncinsa ya zube ga idon bayan Allah Allah ya sa mu dace sai mu kwana nan sai mu sake, idan Allah ya kai mu sai mu zo mu dora fa subhanaka allahumma wa bihamdika